Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna na kashi na goma sha takwas na marubuciya Sadiya Sakna wanda ni mama Hanif nake karanto muku. Hajiya mama ce ta kallon mu ba wacce take ta kokarin rubuce-rubuce a wani littafi na aikin auren yawa ma'azan da ya saka ta. Ta ce wannan biki kamar ba ta biki a gidan nan ba duk kun dame mu da zancen. Ka ma mama so muke muke ce rai mu ma kin san fa ce yar boko ce sosai. Ko ma dan menene ko kuka sani? Suna jikin zancen ne Ladi ta shigo ɗakin kanta sun kuye. Hajiya an gama aiki za mu tafi saboda dama su mai ce ta za ta yi nadara kuma har yanzu bata fito ba bare mu faɗa mata. Kamar ya bata fito ba kuma tun da ranar da ta shiga ɗaki bata fito ba ne E, bata fito ba tun sanda da ya Ahmad ya zo gidan nan ya tafi. Ko abincin rana ma da muka ji shiru ne muka yi. To mun ga Allah asar bata fito ba. Ladi tana gama faɗa abin da ya kawo ta ta juya ta fita. ajiya mama ce ta kalli mu ba da alamar tambaya kan fuskarta. Dama tun da zuba ta fito ba amma babu wanda ya je ya gano ko lafiya. Kun san dai da ne take yi ni a ɗaki bata fito ba amma yanzu kam kowa a falo yake samun ta idan ya fito. Dan abbanku ya yi mata hukunci bai dace ku ware ta a matsayinta na ku ba. Tun kafin Hajiya Mama ta kawo magana ta yi ta tafi da gudu zuwa ɗakin Sumayya. Dan ita sai a yanzu mata tana tuna ba ganta ba, bata zo kuma ta ci abinci ba. Turistai a bakin gadon ta lokacin da ta buɗe kofa Inna lillahi anti Sumayya me ya faru haka? Duk magana da take Sumayya bata kula ta ba sai kallonta da ido take kawai. Saurin shigewa ban ɗaki ta yi, ta haɗa ruwa kafin ta dawo domin taimaka mata ta tashi. Tana daga kafaɗinta da niyyar ta tayi sumayya ta zuba mata kara kamar ta soke ta. Sai a sannan ta gane motsawa ne ba ta so sai dai babu yadda za ta yi. Dole ta gyara jikinta. Da haka a jikin dabara mu yi raka ta ban ɗakin. Sai da ta tabbatar ta fara wankan kafin ta bar bakin kofar ɗakin. Ta yaye zanin gadon da ya baci A kayan wanki ta saka shi kafin ta ɗauko wani sabo ta saka mata. Tana cikin gyaran wajen ne Sumayya ta shigo ɗakin tana rike da cikinta. wanda har yanzu yake mata ciwo dauriya kawai take anta sumayya hajiya mamati ta ce idan zaki iya tafiya to na taimaka miki ki je ɗakin ta yanzu yanzu ta kira a waya ta faɗa min ɗakin hajiya mama me yasa ban sani ba kawai cewa ta ki je can ɗakin to kawai sumayya ta ce daga haka mu yi bata miƙa mata riga ta saka suka fita zuwa ɗakin hajiya mama duk taku ɗaya a kafar benin sumayya ji take yi kamar kayan cikinta za su zubo sai jijiyar fatar bakinta take saboda wahala lokacin da suka zo kasan benin haraki take kama kamar za ta faɗi kama hannunta mu yi bata cikin tausayawa suka shiga dakin hajiya mama a bakin gado mu yi bata taimaka mata ta zauna don ma ta gyara jikinta sosai inda ba za ta bata wa hajiya mama gadon ba lokacin da suka shigo bata dakin ɗakin sai daga bani ta shigo ɗauke da kofi a hannunta mika su manyan sai da ta karɓa kafin ta ga ashe kunnin gyaɗa ne wanda ake yi wa abba bakin su mai ya yake ta kai shi bakin ta sai sannan ta tuna ashe ta dade rabanta da abinci sai da ta sha kusan rabin kofin kafin ajiya ma mata mika mata kwayoyin magani ta karba ta sha kallon su take sai sannan ta tuna ashe maganin ta ne da likita ya ce ta dinga sha don san da aka bata maganin ta ajiye shi a dakin mu ba bata sake bi ta kanshi ba ashe zai yi mata rana sai da ta zuba a bakinta ta kora da ruwa duk abin da take hajiya mama ta saka ta gaba tana kallanta muyibba kuma tana kan kujerar ɗakin tana kallon abin da yake faruwa tun yaushe cikin na ke fara cewa ma baki faɗa kowa ba idan ma ba za ki faɗa kowa ba me yasa ba za ki ajiye maganin a inda za ki gani ba tunda kin ga ke ce uwar kanki da uban kanki za ki iya kula da kanki ba tare da wani ya sani ba a hajiya mama wallahi ban san ciwon zai kama ni ba ina bacci ya fara sannan waya ta kuma babu kati na yi niyyar kiran mu ba sai na ga wayar babu kuɗi a ciki me yasa da kika san baki da katin baki faɗa min ba ko idan kika faɗa mun ba zan saka miki ba yanzu da mun kula ba haka zaki kasance a yanayin hasiya al'amari ya kuɗi da irin da irin lokacin ne babu wanda zai je duba ki saboda an san halin ki ne na koyaushe idan aka yi miki faɗa kin yi ba daidai ba ki kulle kanki a ɗaki ke kaɗai dan dai yanzu an san kina haka kin daina hakan ne shi yasa na ce mu yibbata ki ba kya cikin ran mutane da dama kamar yanda sauran mutane suke saboda dama an saba yin komai ba tare da ke ba ba kya shiga cikin mutane a ganin ki babu abin da suke da shi da za su yi miki abin da nake ta faɗa miki kenan yanzu ga shi lokacin da kike buƙatar shiga cikin mutanen su ma sun nuna miki su suna da harkokinsu babu ki na tabbata da mu yi bata haka ce kar kowa ya kula ta da tuni dokar ta karye amma da yake ke ce babu wanda ya kula dan dama babu dokar dan dama can dama dokar hakan kike yi wa kanki shiru su mai ce tana jin faɗan ajiyar mama ta inda ta shiga ba ta nan take fita ba har ta ishe ta ta yi ishe ta kuma ita kanta ta san gaskiya ajiya maman take faɗa mata sai da ta faɗanta ta kafin ta mike zuwa wajen da ta ji muryar direban su wani abu ta karɓi walida ta da bawa mai ba Sumaya tana nan zaune a ɗakin ajiya mama har aka gama tafashen ta karba ta shiga ban ɗakin da shi. Ta daɗe a ciki kafin ta leko ta kalli Sumaya wacce take zaune da alama ciwon ya ɗan sassauta mata saboda maganin da ta sha. Sai ki shigo ban ɗakin ai. Tashi Sumaya ta kamar ko ya fashe mata a ciki ta nufi ban ɗakin hajiya mama. Ruwa ta gani a cikin bawon wanka. Sai turiri yake da alama ta fasashe ne. Tsayawa ta ta shiru bata motsa ba ganin kallon da Hajiya take mata ne yasa ta cire riga jikinta ta shiga cikin ruwan. Haka da zafi da komai ta danna ta cikin ruwan har sai da yi sanyi. Zubar da shi ce ta sake haɗa wani ta zuba ruwan maganin su mai ta ƙara shiga. Haka suka yi ta yi ya sau uku su mai ji take kamar ƙugunta zai kare saboda tsabar zafin ruwan. Bayan sun fito din ma wani uban kaskuwa ka kawo mai ɗauke da garwashi a ciki. wani maganin ajiya mama ta sake burbuɗa a cikin kaskon tare da tura wa sumayya jije ta je ta tsuguna a kai sai da shi ma ya kare kafin ta tashi sai da ta gama tukunna ajiya mama ta mika mata kayan ta da mu bata ɗauko mata a ɗakinta ta ta saka ita kuma mai bata ka kawo mata farfesun kifi jan kwanan ta gabanta ta ci iya cinta kafin ta ture ruwan sanyi ma ajiya mama ana ta sha ta sai dai ruwan ti mai zafi haka babu yanda za ta yi ta karɓi tiɗin ta sha a haka sai da su mai kwana uku ajiya mama tana jinyar ta dakin ta dan kwana ma tare suke kwana ko da yaushe tana cikin haɗa mata magunguna tana bata tun dawo wasu mai gidan ba ta wasu kwanakin farin ciki ba kamar yadda ta kwana uku a ɗakin ajiya mama gashi kuma sosai take jin canji a jikinta na maganin da mahaifiyarta ta take bata. Bikin ya ma'azan ya matso sosai gida ya cika da mutane sai shirya ke yi. Don rana don an kusa yin daurin aure. Duk shirye-shiryen da ake yi wanda su ta fi shiga wanda ta fi shiga shine wajen hidimar abinci don yanzu Allah ya hada ta da madafar abinci abinda ko da wasa da bai dame ta ba ita kanta mamakin canjawar ta take har tambayar kanta take shin dama mutum yana canjawa haka a rayuwar shi kamar yadda ma'azin ya faɗa ko ya cika alkawarinsa na yi musu ɗinkin ita da muhibba dan shigowar muhibba kenan da ɗinkin sumayya suna zaune ita da salma sai yi hirarsu suke yi suna dariya wajen sumayya ta je ta zauna tana dariya tare da fitar da kayan tana nuna mata anta sumayya kalli fa kayan ki gani dama cewa ne ba zan nuna miki ba sai an gama ɗinkawa anta salma style ɗin ya yi kyau ko murmushi salma ta tare da cewa ya yi kyau sosai ina ga idan mun dawo bikin ki ma wata shekarar irinsa zami don na ji wani zance ana yi a wajen sa'an tunafi rufe fuskarta mu yi bute tana dariya lalle kam ai ba zan yi aure ba sai an ta sumaye ta yi nata tukunna hankali na ba zai kwanta ba idan ina gidan miji ita tana gida lalle ki ji mun yarinya ta dan ni sai ki ba su aure to ki bar wannan zancen auren ki ba zai fasu ba dan ni mu dan ni mu yi ba kuma ni ai na yi na farko ke kamata yanzu ki yi domin ni idan kika yi hankalin mu sai ya fi kwanciya musamman idan na ga kin tafi ina so ki faka kiba duka dariya suka yi yayin da mu yi ba ta ɗauki kayan taiwata da gudu kamar wata yarinya karama Salma ce ta kalli su mai ta ce ke ni na manta ma fa ban fada miki ba kwanaki kin ji ni shiru ko ko waya matsala fa ka samu baki ji zancen aure na shiru ba La mu gaskiya ban kyauta ba kuma fa ya kamata a ce na kula dan tun lokacin da kika faɗa min da yanzu fa an yi auren in ke dai bari kawai wai ba sai da aka zo daurin aure a wai HIV ne da shi mun je an yi gwaji tun san da kika gani nan babu matsalar komai ashe wai wani magani suke sha sai ta ki nuna a jikinsu daga baya idan maganin ya sake su shikenan to ko wancan watan na daurin auren har an fara shirye-shirye musamman ma umma har ta yi siyayyar kayan kicin sai na ga ba lamba kamar ba zan daga ba sai dai na ɗauka shi abokinsa ne ya ɗau lamba ta ya kira ni nan yake faɗa mini buri nan ya feɗe mini buri har wutsiya kan taɓar gazar da barista ismail barista ismail yake shirin yi min ina jin bayanin na je na faɗa wa malin da ake ciki ta farko ba mu yadda ba sai da ya kawo mini rufar ɗinsa na asibiti ya nuna mini kuma har asibitin da farko ba su bamu bayanin ba don kin san ba sa ba da bayanin mara lafiyar su sai da muka shaida musu halin da ake ciki kafin suka amince muka ga rifat din kar ki ga kukan da ne mayya don wallahi ina son sa sosai ban taba zaton zai yi min zagon kasa irin wannan ba sai gashi na gani a gunshi tunda ta fara ba sumayya labarin ta bude baki tana sauraron ta har ta gama kafin ta saki wani numfashi da ta rike tun ɗazun wai bala'i wai kam wannan rayuwa ina za ta damu ne Hmm. da ba da yarda iyayenki za a yi ba da tuni ya aure ki ya goga miki dafi Allah ya sa ke ma kin hankalce kuma kina da biyayya ba kamar ni ba Salma An yi kam na ɗauki darasin yaya maza da kuma illar sabawa iyaye dan mutum ba karamin dan mutum ba karamin jafa'i yake so ya goga mani ba kuma sabawa iyaye ba karamin jefa mutum yake ga halaka ba ita kanta sallar ka Allah ba zai karba ba idan kana sabawa iyayenka ko suna fushi da kai Allah ya taimake ki Salma sai dai mu ce Allah ya kare mu nan gaba ni ma haka nace Sumayya Allah ya ka gari kuma duk ni yanzu tsoron auren ma nake ji gani nake kamar irin su mun ne da kuma Ismail duka bayan kuma ba haka bane ke kenan ma Idan kika koma aiki baki da matsala zaki rayuwarki Allah ka miki wani. Ni kuwa fa Salma kake ji fargaba da take tattare da ni a cikin raina idan na tuna saura wata daya idda ta ta kare. Gashi mun yi da abba ina gama idda zai zai ɗaura min aure na bar masa gida. Ni kuma ban san wa zan aura ba Salma. Dan babu wanda nake so a raina yanzu kowane namiji har yayyu na kallon su kawai nake yi. Shi yasa kika ga ko kotun ko zancen wani auren ba na sanyi sannan ko murnar wannan auren da ya mu'azzan zai yi ba na yi dan yanda kika san an cire mun san biki da aure ko na waye haka nake ji karki ce haka sumayya Allah zai kawo miki mafita insha Allah ke dai ki mika wa Allah kokanki haka su sumayya da Salma suka ci gaba da tattaunawa su yayin da su kuma yan biki suka ci gaba da hidimar bikin su daga baya fitowa suka yara bar gida aka ci gaba da yin aiki da su har sai yamma likis wajen magarba sannan Salma ta yi wa sumayya sallama ta tafi Hajiya mama ta da turare ta bata don dama ta san su da sumayya tun a secondary school kuwa. Har bakin giya da sumayya ta raka ta ta shiga motar ta saboda harabar gidan ana ta ayyuka ya sa Salma barin ta a kofar gidan. To Salma sai an jima ki gaida umma ki ce mata ina nan zuwa yini. Insha Allah idan an gama biki to shi shikenan zan faɗa mata kuwa. Domin kuwa ta ce har yanzu baki shigo ba. shirye-shiryen tafiya wajen Arabian da ya ke yi muhibba sai kokarin sa kaya take yi amma su Sumayya tana zaune ko alamar shiri ba ta yi ba muhibba ce ta juyo ta kalle ta tare da cewa anti Sumayya na gaba ke shirin tafiya ne har yanzu bayan kuma ga kayan ki nan na ajiye miki a gaban ki ina eh, gan su kawai ina ga ba zan je ne muhibba dan ban san yadda za a yi a wajen ba gashi dole zan ga na wanda Maryam za ta gayyata ba na son haɗuwa da Maryam ban shirya hakan ba yanzu muhibba kar ki ji haka anti sumai bai kamata ki dinga boye kanki ba tunda kin san komai da wato dole za ku haɗu da ita so ni ina ga kawai ki fuskance ta kawai hmm abin ne har yanzu yana tsaye a raina shi yasa amma shi shikenan barin tashi in shirya amma kawai ki tafi abinci, ina nan zuwa idan na shirya kar na bata miki lokaci da yawa ok bari na yi gaba za mu tafi da na daga haka mu yi fita tana baza uban kamshi an sha sababbin kaya bayan ta fita sumayya ta juya ta kalli kayan da yake gefanta ni kayan ma ba za su yi mun daidai ba wannan uban rama ta haka bari dai na saka na je ko dan na rage kadaici daga haka sumayya ta dauki kayan ta saka dan dama ta yi wanka tun da zan kwalliya ta yi sama sama ta saka mai mayafi fari akan faful din yadin kayan sun amshi jikinta kan ba laifi sai dai har yanzu wannan ba su mai yadda ba ce duk da yanzu kokari take ta kawar da waccan su mai yaranta